Karfe biyar agogon Najeriya, Nijar, kabar da Chadi hudu kenan agogon TU da Ghana, sashen Hausa na Radio France International ake saurare kan mita goma sha shida. Azima Bashir Aminu. Mai sauraro barka da warhaka ga kanin labaran. A Najeriya 'yan ta'adda a jihar Sokoto sun sanya haraji kan matafiyan da ke ratsa hanyoyin sabon birni da karamar hukumar Isa. Ministocin wajen kasashen AES Oko sun isa birnin Moscow a ziyarar farko da suke kaiwa Rasha don haɓaka alaƙa. Hungary ta sanar da shirin janye matsayinta na mamba a kotun ICC bayan gaza mutunta sammacin kotun na kame tanyahu da ke ziyara a ƙasar. To su kuma ga cikakkun labaran. A Najeriya bayanai na nuni da cewa a yankin gabashin jihar Sokoto 'yan bindiga na ci gaba da addabar jama'a tare da kafa shingayen bincike da kuma karbar haraji daga matafiya musamman a tsakanin ƙauyen gangara da sabon birni da ke jihar. Mazauna yankunan sun bayyana wakil Faruk Muhammad ba cewa 'yan bindigar na tilasta wa kowane matafi biyan naira dubu ɗaya a matsayin harajin hanya zuwa zuwa da kuma wata naira dubu ta dawowa ga dai rahotonsa. mazauna yankunan sun tabbatar mana da cewar wannan tashar sanki da 'yan ta'addan suka kafa watanni da dama da suka gabata a nan a tsakanin gulabe biyu da suka raba tsakanin gangara da sabon birni akan hanyar burji idan aka saki hanyar zuwa tara har zuwa isa daga sabon birni suna amsan naira dubu in ka taho kuma yanzu ka koma naira dubu sannan kuma can wajen zangon malam gabas wadda ta yi iyaka da ɗan kwari su ma can jet suka aza su yi sacin ɗinka su amshi komi in wani kayan gona na kaɗo ko basa mashin ɗinka ita in don mota ba ta zuwa ba ta isa ba. wani mazauni yankin da shi ma baya so a bayyana sunansa na cewa bai taɓa biya ba saboda ƙauyen su na ƙarƙashin riƙon 'yan ta'addan amma a idon su kuma yake faruwa. inda sun kahe kafa wajeje kafa yanta wuri eh. ne cikin tarau ƙauyen ɗin su ne garin idi da rambaɗawa ban taɓa bayarwa saboda ni ina ƙarƙashin motsin a ƙarƙashin su tsakanin mu da su kilomita guda hudu ne don kwabiyo hanyar nan ke son an sako. Matsalolin mulkin mallaka da 'yan ta'addan ke yi wa mazauna ƙananan hukumomin isa da sabon birni dai na cewa al'ummar tuwa a ƙwarya. da kuwa baya dan majalisa mai wakiltar isa habibu halilu modaci ya koka mana turji da ake magana ba hoshi ɗaya ne ba turji mutum ne mutum guda amma akwai su da dama suna da ƙarfi irin na turji suna da yan ta'adda bayansu su irin na turji suna da dabobi irin na turji a wannan yanki namu jami'an tsaron najeriya masu yaƙi da 'yan ta'addan da yana ta bayyana su da suke na ganin sun murƙushe su faruk muhammad yabo sokoto rafai hausa ta daidai lokacin da rundunar sojin najeriya ke ci gaba da shilar cewa tana neman rikakken dan bindigar dajin nan kacalla bello turji kwatsam an waye gari da harinsa a jihar sokoto kan wasu manoma da ke tsaka da aiki a ƙauyen lugu na karamar hukumar isa da ke jihar rahotanni sun ce turji na dawowa ne daga ziyarar sallah ya ci karo da manoman kuma nan take ya kashe sha ɗaya daga ciki shugaban najeriya bola tinubu na ziyarar aiki ta makonni biyu a faransa wadda a yayin ziyarar zai gudanar da nazari akan irin rawar da manufofin gwamnatinsa suka taka a kasar da kuma kurakuran da ake cin karo da su domin gyara kuya masana ke kallon ziyarar shugaban na najeriya comrade Basi mai sharhi ne kan lamarin yau da kullum a najeriya ya yi mana tsokaci inda ake mulki a nan ya kamata a tsaya a yi nazarin daidai ko rashin daidai na wannan mulkin ba sai an tashi an tafi kasashen turawa ba domin ba a kasar aka yi mulkin ba kamata a ce shugaba tinubu inda da gaske yake ya fi mai da hankali akan kurakurai da kuma matsalolin da suke damun kasar nan kullum hankalin su yana kan kasashen duniya kuma inda suna aiki da abin da suke zuwa su gano a kasashen duniyan nan da yanzu a najeriya ba ma kukan sace sashen dukiyar al'umma domin kasashen da suke zuwa ai ba a satar dukiyar al'umma da yanzu a najeriya ba ma kukan rashin wutar lantarki domin kasashen da suke zuwa su kansu sun san cewa ba a ɗauke wutar lantarki da yanzu a najeriya ba ma kukan lalacewar titina su sun san kasashen da suke zuwa suna zuwa su da titina kyawawa masu kyau saboda haka ni ina ganin cewa waɗannan yawace yawacen yawace yawace ne marasa amfani kalaman comrade bello basi fage babban bankin najeriya cbn ya ce asusun kasar na ajiyar kudaden ketare ya samu gagarumin ta goma shi mafi yawa cikin fiye da shekaru uku da aka gani bai da alkalima ke nuna cewa yanzu haka akwai kudin da yawansa ya kai dala biliyan 23 da miliyan 11 a cikinsa sanar da cbn ya fitar ajiya ne ke bayyana wannan ci gaba inda ta ce ya ƙaru ne daga dala biliyan 3 da miliyan 99 shekara da yake a shekarar 2023 ministocin harkokin wajen kasashen mali burkina faso da niger na ziyarar aiki a birnin moscow na rasha domin tattauna batutu wanda suka jibinci tattalin arziki tsaro da kuma diplomasiya abdullahi isa ya hada mana rahoton ministocin harkokin wajen kasashen uku za su kasance a babban birnin kasar rasha kama daga yau alhamis da gobe juma'a bisa gayyatar takwaransu sergei lavrov domin halartar taron farko na shawarwari tsakanin kungiyar ta ios da rasha kamar yadda yake rubuce a wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen kasar mali wacce ke rike da shugabancin kungiyar ta wallafa a shafin ta na sada zumunta burema hamidu masanin siyasar kasashen yankin na sahel ya bayyana mana tasirin wannan ziyara an kira su a taro a can moscow yanzu aka suna can sun yi tattaunawa eh, abin da ya shafi tattalin arzikin waɗanda kasashen ios E da abin da ya shafi zaman lahiya e abubuwa da dama duk abin da shafi shu eh, ce gaban wa'anga kasashen kuma babban abu ya zamanto kariya ce wa'anga kasashen ke nema ga kasan Rusiya. da an ga tun lokacin da wa'anga kasashe guda ukun suka fita daga ECOWAS an ga ana nan ana tada musu hankali wasu bayanai daga kafar sputnik ta kasar rasha na nuni cewa kasashen na us da suka hada da nijar burkina faso da mali za su samun goyon baya daga tarayyar rasha domin samar da banki na bai daya na wannan yanki da wasu ababen more rayuwa ta bayan da gwamnatin mulkin sojin nijar karkashin jagorancin abraman ne ta sallama mutane fiye da hamsin da ke tsira a gidajen yare kamar yadda taron tattaunawar makomar kasar ya bayar da rigi makusantan hamararren shugaban kasa bazum muhammad da har yanzu ke tsira a hannun sojin sun ce sun yi matukar mamaki da jin matakin bai shafe shi ba sidin mamadu guda ne daga cikinsa kuma ya yi mana tsokaci kamar haka. President Abdulrahman Chani ya nemi eh, 'yan kasa su eh, ya ma juna. Ya ma 'yan kaso mutum hamsin eh, ahuwa mutum hamsin akwai 'yan kaso wanda yake sojawa ne wanda ake tuhuma su da yin juyin mulki a shekarun baya kuma akwai eh, 'yan kaso manya-manyan 'yan siyasa ne wanda aka kama bayan eh, aiwatar da juyin mulki na 26 ga watan juli ina wannan saki gaskiya a namu gani 'yan nijar sun ji daɗin shi sosai Eh, bai kamata kuma a ce an tsaya nan ba da akwai sauran fursunoni wanda suke nan gidan kasu alal misali in ka ɗauka kawa eh, tsohon shugaban ƙasa muhammadu bazum akwai kamar su eh, ɗan siyasa nan muhammad intinikar akwai ɗan horar hulan nan su musa jangari su da kansu ya kamata wannan ahuwa ta kai gare su cikin wannan tahiya dole sai ana sauraron 'yan kasa kuma ina ga 'yan kasa haka suka so kuma haka suke so a kalaman sai da mamadu makusanci ga bazum hukumomin tsaro a burkina faso sun fitar da jerin sunayen waɗanda suka ayyana a tsawon mayaka masu ikirarin jihadi ciki har da 'yan jarida da 'yan fafutuka waɗanda mahukuntan ke cewa dukkaninsu ana neman su ruwa a jallo don amsa tuhuma kan taimakawa ko kuma alaka da masu ayyukan ta'addanci a cikin ƙasar ta sahel. Majalisar Dokokin Senegal ta amince da warware dokar nan da ta yi afuwa ga waɗanda suka kitsa mummunar tarzomar siyasa da ta yi sanadin mutuwar sama da mutane 60 a ƙasar wadda tsohon shugaba makisal ya yi. Michael Goodson na ɗauke da ƙarin bayani. An yi wannan afuwar ce kafin zaben watan Maris na shekarar 2024 a yayin da shugaba makisal ke kokarin kwantar da hankulan masu zanga-zangar adawa da ɗaga zaben shugaban ƙasa da ya yi a kurarren lokaci. masu sharhi sun ce ya bijiro da hakan ne da zumar baiwa waɗanda suka aikata manyan laifuka a yayin shekaru uku da tankiyar siyasa a tsakanin watan fabrairun shekarar 2021 da fabrairun 2024 kariya amma kuma sai dokar ta baiwa fitaccen ɗan siyasa a ƙasar usman sonko wanda yanzu shine firaminista damar tsayawa takara bayan tun da farko hukuncin da kotu ta yanke masa ya haramta masa takara da shi da basiru diomaye faye wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar mutane 65 ne suka mutu a yayin zanga-zangar da aka yi a cikin shekaru uku na tankiyar siyasar inda 51 daga cikinsu harbin bindiga ne ya ajalinsu kuma aka akasarinsu matasa ne kamar yadda alkaluma suka nuna To akalla fararen hula 89 ne ake zargin mayakan RSF sun kashe a Sudan bayan harin da suka kai ƙauyukan da ke Umdurman a jiya Laraba, kamar da hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasar ke cewa. Wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar ta bayyana sunan Masad Bolus wanda shine mashawarcin shugaban ƙasa kan lamarin gabas ta tsakiya a matsayin babban mashawarci ga Donald Trump kan lamarin Afirka. Sanar ma'aikatar wajen ta Amurka ta ce tuni Masad Bolus da mataimakiyar sakataren ɓangaren wajen ƙasar kan afirka corina sanders suka faro ziyarar ƙasashen afirka hudu da suka kunshi jamhuriyar congo rwanda kenya da kuma uganda ziyarar da za ta bunƙasa alakar amurka da ƙasashen kungiyar Tarayyar Turai ta bakin shugabarta Ursula von der Leyen ta ce sun shirya tsaf domin mayar da martani kan harajin da shugaban Amurka Donald Trump ya wa dukkanin kasashe Leyen ta bayyana harajin a matsayin koma bayan mafi muni ga tattalin arzikin duniya gare kaɗan daga kalamanta. President Trump's announcement of universal tariffs on the whole world, including the European Union, is a major blow to the world economy. Sanarwar haraji da shugaba Trump ya yi ga kasashe a faɗin duniya. ciki har da kungiyar tarayyar turai koma baya ne mafi muni ga tattalin arzikin duniya na yi bakin ciki da zillumin tashin hankalin da aka shiga tattalin arzikin duniya zai matukar shiga wani hali za a samu karuwar rashin tabbas kan dangantakar kasashen duniya ta yadda akasari za su fifita manufofin baiwa kawunan su kariya a hada-hadar kasuwanci maimakon haɗin kai Kalubalen zai shafi miliyoyin mutane a fadin duniya, musamman a ƙasashe matalauta. Za a samu karin kudaden kula da lafiya da na tafiye-tafiye, kai da ma hauhawar farashin kayayyaki. Wannan zai cutar da marasa ƙarfi. And this is in particular the most vulnerable citizens. Fasarar kalaman Ursula von der Leyen, Hungary ta ce a shirye take ta fice daga kasancewa mamba a kotun duniya ta ICC bai da ta bajire wa sammacin kotun na kaman Netanyahu da zarar ya sanya kafa a cikinta, wato da zarar ya sanya kafa a duk wata ƙasa da ke matsayin mamba a kotun. Tuni Netanyahu ya samu gagarin maratar ba daga Prime Minister Victor Orban bayan isar shi Hungary duk da kiraye-kirayen ƙungiyoyin agaji na ganin ƙasar ta yi amfani da kasancewarta watan mamba a kotu wajen kamen netanyahu dangane da kisan kare dangin da ya aikata a yankin gaza na falastinu aisha shehu kabara ta hada mana rahoto prime minister kasar hungary victor orban ya gayyaci takwaransa na isra'ila benjamin netanyahu a watan nuwamba kwana guda bayan da kotun icc ta bayar da sammacin kame bisa zargin aikata laifuka da yaƙi a gaza ko da yake ƙasar isra'ila dai ta yi watsi da zargin da ta alakanta shi da siyasa da kuma nuna kyama a matsayin kasar hungary ta mamba a icc ya zama tilasta kama tare da mika duk wanda ya samu takardar sammaci daga kotun sai dai prime minister ya bayyana karara cewa kasar hungary ba za ta mutunta hukuncin ba a shekarar 1999 kasar ta rattaba hannu kan daftarin kotun icc kuma ta amince a shekarar 2001 sai dai ba a fitar a dokance ba tun a watan nuwamba kasar ta bayyana cewa duk da ta yarda da dokar icc amma bata taba sanya ta a cikin dokokin kasar ba don haka ba zai yiwu a aiwatar da kowane irin nau'in doka na icc a kasar ba ta kungiyar amnesty international ta roƙi hungary ta kame minister isra'ila benjamin netanyahu da yanzu haka ke ziyara a wannan ƙasa ta turai da matanta matan kamun da kotun hukunta manyan laifuka ta icc ta bayar a kansa bisa ga kisan ƙare dangi da kuma laifukan yakin da ake zarginsa da aikatawa a yankin gaza na falastinu biyu bayan kisan mutanen da yawan su ya haura dubu hamsin shugabar sashen bincike da tsare-tsare ta amnesty international erika gobert. Vera Rosas ta ce akwai buƙatar Hungary ta mutunta 'yancin ɗan adam wajen kamen Netanyahu don gurfanar da shi ya fuskanci hukunci kasancewar shi mai laifi kuma kasancewarta mamba a cikin kotun. alkalman mutanen da suka mutu a girgizar kasar myanmar ya karu zuwa fiye da mutum dubu uku a wani yanayi da gargaɗin masana ke ci gaba da yawa kan yiwuwar barkewar tarin cutuka a tsakanin waɗanda suka tsira daga wannan ibtila'i sakamakon yanayin muhallin da suke ciki a yanzu daidai lokacin da ake ganin tsananin zafi da kuma zubar ruwan sama ba kakkautawa a jima'ar da ta gabata ne girgizar kasar mai karfin maki bakwai da bakwai mafi karfi da myanmar ta gani a tarihi iraki ta afkawa kasar inda ta jefa mutane miliyan 28 a halin kakanikaye musamman a yankin mandalay wato inda iftila'i ya fi yi wa illa Hamas ta yi watsi da ta yin Isra'ila kan shirin tsagaita wuta bai da wasu jami'an kungiyar biyu suka bayyana wa AFP cewa kunshin ta yin na tattare da tsantsar san rai da keta. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Arafai. taken labarin wasanni nan ga kuma michael kudusan to barkanki azima barkanki da wannan lokaci barka ka dai to manyan yan wasan tennis daga lamba ɗaya zuwa ashirin na duniya sun aiki da wasiƙa zuwa ga masu shirya manyan gasar tennis mm. watan grand slam kenan guda hudun nan inda suke buƙatar ƙarin kuɗin da ake biyan waɗanda suka yi nasara to eh. wasiƙar wadda jaridar ƙasar faransa nan ta ce ta fara kawo ta mm. ta buƙaci ganawa ne tsakanin 'yan wasan da masu shirya gasar a inda za a duba batun kudaden da ake samu a lahirin gasar kuma suna neman kaso mafi tsoka oh, a waɗannan gasa fa akwai kuɗi a cikin ta duk da ba za a kwatanta ta da irin kwallon kafa ba eh to fam dubu hamsin ne ake ba wa wanda ya zo lamba daya ko kuma in ce aka ba wanda ya zo mm. lamba daya a gasar Wembley dan na shekarar ta gabata wato ya ninka wanda aka bayar a shekarar dubi da goma sha hudu to a cikin shekaru goma din nan kuɗin da ake ba waɗanda suka yi rashin nasara a zagaye na farko mm. fan ya tashi ne daga fan dubu ashirin da bakwai zuwa fan dubu sittin. Eh, ka san abin da bai sauraro ya kamata bukata ya sani shine eh. ko ka yi nasara ko ka faɗi fa kana da ɗan wani kuɗi da za a baka eh, sai ma kuɗin nan ya isa ya saya ma wani wuri a rijiyar zaki <laughs> <laughs> to dan wasan baya arsenal gabriel zai yi jinya har zuwa wa karshen wannan kaka bayan da kungiyarsa ta tabbatar da cewa ya oh. samu rauni irin ya tafi wani ya dawo irin na bukayo saka kin san a wasan da suka buga da fulham bukayo saka ya dawo har ya ci kwallo to shi dai wannan a dingishe ya fita ya bar wannan filin wasa ba a karasa da shi ba wato dan kasar brazil din kuma tsohon dan wasan lila mai shekaru 28 mm. ya buga wa arsenal wasanni 28 ko kuma in ce ya fara wasanni 28 takwas daga cikin talatin da arsenal ta yi a wannan kaka sai dai yanzu ya tafi rauni ko kuma ya je jinya mm-hmm. ana saura wasanni takwas a karkar wasar kuma arsenal din tana buƙatar 'yan wasa irin shi ganin cewa fa tana da gasar zakarin turai wanda take sa ran za ta iya kai madrid a filin wasa na emirates a talata mai zuwa wata rana takwas da ga watan afrilu kenan to galata sare ta zargi kocin fana bace wacan jose mourinho da kaiwa mai horar da 'yan wasanta mm. wa buruk hari kenan eh, eh, ta wajen kama masa hanci kin san ya kama sa ko gara hanci eh, zai rage mai <laughs> tsinan hanci dai kenan to lamarin ya uku ne bayan da aka fa busa usur ɗan karshe a filin wasa na mm. su kursa sarakogulu kenan filin wasan galatasar lokacin da dukkan kwacawan ke ganawa da alƙalan wasa a tsakiyar mm, fili to sai ya lallabo ta baya to watakila eh watakila osimen ne ya fusata shi <laughs> da ya saka masa kwallaye biyu a raga ya mm. lallabo ya lallabo ya zo kawai sai ya rike hancin buru wanda hakan ya sa shi kocin galatasaray ya faɗi <laughs> ya raga hannunsa hannayensa biyu rufe da fuskarsa fuska ito eh, ina ga anan zamu dakatar da kai mm. michael kudusan muna kokari ai <laughs> kawai ka je ka huta to na gode jira jira kuma sai sharhin jaridu inda kuma tana Aisha Shehu Kabara ta shigo barka da isowa. Barka da yi azima za mu fara da labaran da wato jaridun Najeriya irin su Daily Trust Punch da Bangar suka mayar da hankali a kai. Mm. Labarin da ke cewa hukumar zaɓe ta ƙasar INEC ta ce buƙatar kiran kiranye da aka miƙa mata akan sanata mai wakiltar kogi ta tsakiya tasha bata cika eh. ƙa'idoji na sashi na 69 a cikin baka ba na kundin tsarin mulkin kasar wannan bukata haka yake mm. sanarwar da hukumar ta wallafa a shafin ta na x na zuwa ne biyo bayan dakatacciyar yan wato sanatar ta yi korafi mm. kan cewar ba za a mata adalci ba eh. bisa kiran yadda ake yi mata mm. kuma natashan ta faɗi haka ne a lokacin da take jawabi ga magoya bayanta a kogi yayin taron bikin sallah eh. duk da su kin san cewa gwamnatin jihar ta hana dukan wani taro amma kuma dai eh. sanata ta dira a jirgi mai saukar ungudu. an ce ai za ta haddasa cunkoso to ita kuma sai ta amfani da tsayawa a sararin samaniya tunda dai ba motocin da ke wucewa ba wanda ta tarewa hanya ba mm. idan kuma muka je jaridar The Guardian da ake wallafawa dai a Najeriya ita kuma ta rawaito labarin da gwamnan jihar Lagos mm. wato ya Sanwa Olu ya baiwa al'ummar jihar hakuri kan wato mummunan cunkoson ababen hawa da aka fuskanta a jiya Laraba da kuma yau Alhamis. Ana cewa ba a taba ganin irin shi a wannan jiha ba duk da dai jihar ta yi kaurin suna da ganin cunkoson ababen hawa. tun da aka tashi za a ce cunkostin ga eh. <laughs> jihar Lagos. wanda kuma ya biyo baya ne a gyaran gadar wato independence da ake yi haka sanwa ya ce a yi haƙuri yayin ziyarar wato duba aikin ya bada hakuri sai dai ya ce a yi hakuri ya zama dole a yi gyaran saboda gudun ibtila'in da ke faru a da zai iya faruwa a nan gaba idan har ba a gyara ba komai na iya faruwa mm. kin ga aka ce da muguwar rawa gwara kin tashi kenan jaridar kuwa arhan da ake wallafawa a wato ta online da ake wallafawa a masar ta mm. wallafa labarin yadda masar ta yi allah wadai ne da irin harin da isra'ila ta kaddamar a siriya inda ta yi ce ta bayyana cewa ta bayyana shi a matsayin wato karya ka'idojin duniya mm-hmm. kuma ta yi kira ga wato duniya akan cewar ya kamata ta gaggauta dakatar da ita kasar isra'ila daga wannan cin zarafi da take kokarin yi wa ita wannan kasa ta siriya mm, to ai da ma tunanin tun cikin shekarar ta gabata ita isra'ila ta zafafa hare-hare kan wasu sassa na siriya musamman bayan faduwar gwamnatin shi bashar al-assad mm. Mm. idan muka kuma tsallaka dai wato Birlan da Birtaniya mm. jaridar da ake wallafawa a kasar ta mayar da hankali ne akan batun harajin da kaso goma da shugaban Amurka Donald Trump ke kokarin laftawa kasashe wanda mm. ake ta hasashen cewa zai iya karya wato tattalin arzikin duniya da taba kasuwancinsa. So muna godiya Aisha Shu kabar. RFI. a Najeriya mafi yawan mutane na daukar harshen turancin Ingilishi da muhimmanci fiye da dukkanin harsuna na gida. Irin wannan kallo da ake yi wa turancin ya sa ƙwararrun injiniyoyi ke fama da rashin samun karbuwa saboda rashin gogewa a wannan yare. Wakilinmu daga Yola Ahmad Alhassan ya yi nazari a game da wannan batu ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Turanci is an international language wanda ana sa ran iyayenka suna sa ran cewa ba su haifi matsiyaci ba. Yadda al'ummar Najeriya ke daukan turanci kenan, muddin baka iya ba ana maka kallon kallo. Umar Adamu kwararre ne wajen gina manhajar kwamfuta ya tsegunta mana yadda ake daukar sa. Zan je gabatar da aiki da turanci sai su fahimci turanci na din akwai yadda yake kawai sai irin a maka kora da hali haka sai a ce ka je za mu neme ka daga wannan lokacin kuma za ka ji shiru inda suka je suka kalla aiki su tambaya waye aiki din sai a ce kai ne sai an ba su kwantar din sai zo su kalla kai din ne shi ma Musa Abdulmumini injiniyan na'ura mai kwakwalwa ne ya ce turanci ta kusa tsinka shi amma sakamakon aikinsa ya masa alƙalanci so na sha fama sosai don ba zan manta ma akwai misali lokacin Eh, a cikin nan barikin yola 23 brigade ya taba zuwa gyaran kwamfuta ofishin pa na brigade commander din ina zaune ina a cikin gyara kenan sai shi brigade commander din wani so da ya shigo sai ki tambaya wannan kuma fa waye ne ba zan iya masa bayani da turanci yadda zai fahimta ba sai na kama ina so bayan na gama gyaran wannan kwamfuta din aka je ka sanar da shi ya ce a ah, wannan abu mai kyau ne a kawo ne a kawo ne ko baya ga masu koyo ƙwararrun ma ba su tsira ba daga bin diddigi domin gano kurakuransu kuma wannan bin diddigi ya zata wanda ake wa masallata wane mutum sai dai ka ce everything is moving fine saboda irin wannan kallon kaskanci da ake wa masu fama da turanci ya sa Musa Abdulmumini dole dole ya koye shi kina je na ci gaba da makaranta na ci gaba da research ko in ce na ci gaba da neman ilimi na wannan shi turanci. To sai dai masana na ganin cewar daukan turanci kayan gabas batan bakatantan ne. A cewar Dr. Mu'azu Muhammadu Habibu na kolejin horas da malamai na tarayya da ke Yola bukatan maje haji sallah. Turawan kuma suka ga lalle mu Afirka muna da harsuna da yawa da mutane da yawa so kawo dabaru suka ce bari in ka kanta tarihi za su ce bari su kawo turanci hakanan sai mu raina wa mu kuma sai ga mu dauki nasu shi ne ke tasiri har yanzu. amma da dai mu yadda da wannan yaruka guda biyar a namu kaga fillanci kaga hausa kaga inyamuranci kaga yarbanci kaga kanuri a sake duba kuma wane ne suke da tasiri a waje sai a canza wannan littattafan da rubuce rubuce ga harsunansu ko makeri a nan yola a kawo masa karafa daga kofa benue ana so yi samfurin kira da aka yi na wasu ƙarfa ya tsara har ya fi wanda ma aka kawo da kasan turai kaga wannan basira ce kuma bai je makaranta bai yi karatu ba kamata ya mu ɗauki turanci a matsayin yare kamar yadda yake yayin da zamu baiwa kimiyya da fasaha fifiko a duk yaren da mai ita ya bullo ta haka ne zamu gina mu cikin kankanin lokaci fiye da yadda muka gino akan manyan kalaman turanci na tsawon shekaru ahmad alhassan iula arafai hausa To kasashe da dama ciki har da na kungiyar EU sun sha alwashin mayar da martanin babu kayayyakin Amurka haraji kamar da shugaba Trump ya kaddamar da sabon tsarin karbar haraji da ya ce ya shafi duniya baki daya. Sabon harajin dai ya kama ne daga kashi goma zuwa sama wanda ya shafi hajoji daga kowace ƙasa matakin da Trump ya ce ya ɗauka ne don kare bukatun al'ummar ƙasar shi don cin yadda masana ke kallon sabon yakin kasuwancin nura ado suleiman ya tattauna da dr abdulhakim garba funtuwa ga kuma yadda zantawarsu ta gudana shugaba trump sai yake nuna ma duniya farko dai cewa amerika ita ce kula ita ce gudanar da harkokin duniya na biyu kuma shine cewa yana tunanin cewa idan ya ƙara wa'annan kuɗaɗen kayan da ake saya wanda irinsu da ake a amerika da kuma wanda ake producing irinsu a amerika cewa na amerika zai fi arha To amma dakta kamar ana ganin ya ɗebo da zafi ba wannan ba wai nahiya guda ya tunkara ba ko kuma wasu ƙasashe kamar yadda yake yi da wasu kasashen yammacin turai da kuma china a baya. Mm. Wannan karin cewa ya fa duk ƙasashen duniya wannan mataki na haraji ya shafe su. farko dai abin da zai biyo baya ga amerika shine cewa kayayyakin su da suke fitar da su a duniya za su samu matsala hmm. misali idan ka diba tarayyar turai da germany germany duk motocin tesla za ga ana ta kona su kuma kamfanonin da ake sai da motocin tesla su ana zo ana bata su a fasa masu gilashin kamfanonin sannan kuma in ka koma kamar irin su denmark zaka ga denmark duk wani kaya na america kasan dama suna jin haushi batun greenland din nan duk wani kayan da yake wurin za ka ga cewa suna janyewa kayan amerika ana cewa a daina saya so yanda suke tunanin kayan wasu ba za su shigo nasu ba mm. a ara su ma nasu kuma a can banda ma na farko cewa ba za su iya shiga da ara ba na biyu kuma ba za su samu shiga kasuwa ba ma za a sa su akan akan mm. kanta ba balle ma mutane su gan shi wani tasiri wannan eh, kamar yaki na kasuwanci zai yi domin wasu suna fargabar kasashe za su koma manufofinsu na kasashen waje su koma suna kare manufofinsu kadai ta fuskar kasuwanci a maimakon haɗin kai ranka daɗe akwai abin da zai faru na farko dai akwai mutanen da za a ba su shiri saboda amerika ta shiga tsakanin su ta ƙi bari su samu sasantawa hmm. misali kamar china da india za ka ga china yanzu ta koma saboda wannan abin da ya faru china ta koma india tana neman ta jawo ta ta zama kawarta yanzu so alheri ne ga wasu saboda zaka ga kuma kamar irin su tarayyar turai da ba su shiri da rasha ko kuma ba su shiri da sosai da china haka su ma yanzu sun fara tunanin yadda za a ce china duk ta janye su sun fara hudda mai karfi da su so america za ta koma kamar saniyar ware so bayan america za ta koma saniyar ware kamfanonin su ma za su koma ma'aikatan su sun fara luzin aikin su saboda abin da suke producing baya shiga kasuwar da yadda ake kamata su. Duk da cewa a baya zangon gwamnatinsa ta farko kowa ya san Trump da wannan manufar tasa ta ta Amurka a matsayin ita ce ta farko da mm. kuma ɗaukan tsauraran matakai kan manufofin kasashen ketare Amma a wannan karan mm. ya yi wa mutane ba zata domin irin matakan da yake ɗauka ba a yi tunanin cikin ɗan ƙanƙanin lokaci zai iya aiwatar da su ba saboda girman su. Wai me yake ba wa Trump wannan kwarin gwiwa ne? dan ka daɗe kwarin gwiwa ne wanda bai tsaya ya diba menene karfin amerika ma a duniya shi tunanin shi amerika tanda take da karfi wajen soja yana ganin kamar economy ma za ta iya abin da ya ga dama wanda za ka ga kuma tattalin arziki kenan so amerika tun tana shugaba trump yana tunanin cewa shi a hanyar bangaren ah, tattalin arzikin duniya hmm. kamar zai iya achieving abin da amerika ta achieving akan soja mm. tsaro wanda kuma za ka ga ba haka ba ne duk abin da ƙasar amerika za ta iya producing akwai ƙasashen da za su iya producing ɗin shi yanzu ma fiye da mai sauƙi fiye da nasu to za ka iya fahimta cewa a ainihin gaskiya lissafai mm. shugaba trump bai san abin da ake ciki ba tattaunawar nura ado suleiman kenan da dr abdulhakim garba funtuwa masanin siyasar ƙasashe. da haka ne zagayen farko na labaran ya kawo ƙarshe inda a cikin saukaci yadda a najeriya 'yan ta'adda can a jihar sokoto suka sanya haraji kan matafiyan da ke ratsa hanyoyin sabon birni da ƙaramar hukumar isa ko kuma jiya da ministocin wajen kasashen aes uku suka isa birnin moscow a ziyarar farko da suke kaiwa rasha don haɓaka alaƙa a gefe guda kun da hungary ta sanar da shirin janye matsayinta na mamba a kotun icc bayan gaza mutunta sammacin kame na tanyahu da yanzu haka ke ziyara a ƙasar ta turai